أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد jama'a assalamu wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka a cikin wannan masallaci mai albarka wanda aka fi san da suna kandahar a wannan birni namu mai albarka katsina barkanmu da sake saduwa a wannan maraice na 20 ga watan ramadana wato daren 21 kenan na wannan shekara ta 1433 hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da tarihin miladiyar annabi Isa alaihi salam 8 ga watan August a shekara ta 2012 a in tarihin ya inganta. ‘Yan uwa musulmi barkanmu da sake saduwa a gurguje saboda lokaci ya tafi idan ba manta ba jiya <clears throat> mun shiga mun yi nutso ne a cikin wato bayani da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa banu Isra'ila irin baiwar da ya yi masu <clears throat> iri daban-daban <clears throat> da cewa wanda ya karanta tarihin banu Isra'ila ya shiga cikin suratul bakara ya tafi ga waɗannan surori zai gane cewa ba a taɓa yin mutane masu tsaurin kai kamar su ba ba ta mutanen da kusan kusan mafiya yawan abin wajen kashi nawa na annabawan Allah daga cikinsu ne amma babu irin tsaurin kan da basi ba ko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ba su yadda suka mika wuya ba duk da cewa littafin at-taura ya ba da bushara ga zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala halin Allah subhanahu wa ta'ala yana tunatar da su in ba kuma ta ba a inda ainihin yake ba su umarni cewa an saukar musu da mannu da salwa kuma ya ce kulumin ɗai ba ti mara zaƙinakun amma akwai doka ku ci ku sha abubuwan da tsarka ka kyawawa masu daɗi waɗanda muka azurta ku da shi amma da sharaɗi kada ku wuce gona da iri ma'ana ya wuce gona da iri mun riga mun yi sharhi a kai daga ciki akwai ainihin abin nan eh, shantakewa sharholiya da sauransu da irin al'adun da muke kun san ko mu da mutanen ƙauye har yanzu ma fulani da sauransu idan kaka ta yi an samu eh, eh, amfani komai ya abin nan to me za a yi kuma sai wasanni iri da sai dambe sai shaɗi sai fasadi sai menene ana ta murna zamuna ah, ta kai kenan ta yi halshe maimakon a yi ta godiya ga Allah a yi ta zikiri salati annabi taimakon ainihin marasa shi da maka sai a yi ta wannan eh, wannan duk yana daga cikin wuce gona da iri kuma irin waɗannan abubuwan su ke jawowa Allah maɗaukaki ya yi fushi da ainihin abinan al'umma ma'ana idan Allah ya muku baiwa ta ainihin abinan abinci ne ko ta dukiya ne ko ta mulki ko ta zaman lafiya da sauransu to maimakon a godewa Allah godiya ta hakika da abin da Allah ke so sai kuma a je a ainihin wato ƙago waɗansu abubuwa na iya shege na shirme na rudu bukukuwa ainihin abin nan fasadi iri daban fati fati da makamantansu wannan wai shine a matsayin murna saboda mai saboda Allah ya yi baiwa saboda haka kana murna kana godewa Allah ta hanyar saban Allah subhanahu wa ta'ala wannan bai da kyau shine jiya muka yi bayani muka ce kada ku rika ciyar da irin arzikin da Allah maɗaukaki ya yi muku bisa ainihin ni'imomin da ya yi muku kuma ku rika ainihin abin aikata waɗannan ko aiwatar da waɗannan ni'imomin wajen saɓan Allah subhanahu wa ta'ala ku rika ainihin abin taimakawa da su ana wa Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ku rika hana haƙƙoƙi na wajibi da Allah maɗaukaki ya aza muku akan wannan ni'imar da ya muku kamar dukiyoyi da amfanin gona da sauran ire-ire ai akwai zakka banda ainihin batun abubuwan da suka shafi taimako da sauransu hanawa yana ɗaya daga cikin wuce gona da iri akan ainihin ni'imar da Allah maɗaukake maka dukiya ma'ana ina nufin hana zakka kin taimakawa bayan Allah da sauransu haka kuma sauran al'amura waɗanda suka shafi za a iya kiran su ni'ima kamar ilimi wanda Allah maɗaukake ya baiwa ilimi ya bashi ainihin abin nan babban arziki ya bashi babban ni'ima sannan Allah duk wanda ya baiwa ilimi da na duniya da na lahira to akwai abubuwan da Allah yake so ai da wannan ilimin idan ka ƙetare iyaka ka ainihin wuce gona da iri ka koma maimakon biyayya ga Allah da godiya ga Allah sai saban Allah kake yi da wannan ilimin da Allah maɗaukake baka watakila za ka ce ai ba ta dalilin ilimin ba ne matsayi ne da ka samu ba dan kana da wannan ilimin ba za a baka wannan matsayin watakila ka ce a'a ai zaben ka ne aka yi ba dan kana da kwalitin a zaɓe kan ba da Allah ya baka wanda a ciki akwai ilimi za a sanya ka a wannan to matukar kai amfani da wannan matsayin da mulkinka da ikonka da ofis naka ana sharholiya ana saɓan Allah ana ainihin abubuwan da suka shafi fasadi zinace-zinace shaye-shaye shan kwaya da makamantar irin ka wuce gona da iri sakamakon wannan shine Allah madaukaki zai fishi da kai idan ku Allah ya fishi da kai to al'amarin ba dan kankani ba ne saboda haka alarama ka sake maimaita wannan ainihin bayanin da ake wa banu isra'ila akan ni'imomi kuma aka nemi lallai su gode wa Allah kada su wuce gona da iri su tsaya akan iyaka idan suka wuce gona da iri za su ɗanɗani kudansu wa'azi ne a gare su wa'azi ne ga al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaf gaba su har mu ɗin nan a yau duk mu kowanne akwai ni'imomin da Allah maɗaukaki ya mishi hatta ni'imar ji ni'imar gani ni'imar magana ni'ima ni'ima ba ka iya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kuka ce ku kididdige ni ba ba su kididdigwa in kuka yi amfani da wannan ni'imomin wajen saban Allah to abin da zai biyo baya sakamakon wannan shine fishin Allah subhanahu wataala dan haka Allah subhanahu wataala na yace kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la targhaw rahim الرجيم نعم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تبغوا فيه فيحل عليكم غضبي نعم ومن يحلل عليه غضبي فقد أوى من يبياني سوى نعم كذلك هذا هو mun yi bayani cewa saba Allah keta dokokin Allah ketare iyaka yana sabbaba fushin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki kuma yace waman wa alaihi ghadabi ga wata ƙira'a wa man ya alaihi ghadabi ko faya hulla alaihi ghadabi ko faya hilla alaihi ghadabi bil kasri kenan Allah maɗaukaki yana cewa duk wanda ainihin fishi na fishin Allah ya sauka a kan shi faƙad hawa hakika ya halaka faƙad shaka hakika ya tsiyace ya zama ɗan iska ya zama ɗan wuta shaƙiyun Allah ya tsare mu malam ya ce wa ƙauluhu faƙad hawa ai halaka in baka gane ainihin abin da turancin ba to a fito fili ya halaka ake nufi wasara ilal hawiya ya koma ga ainihin abin nan hawiya wa ma adaraka mahiya in baka san hawiya ba narun hadiya in Allah subhanahu wa ta'ala wata irin wuta ce mai tsananin ainihin abin da zafi na gaske wanda bai iba ya jure mata asalin kalmar hawa kamar ainihin yaskut ne min jabalin ainihin mutum ya faɗo daga ainihin dutse faya ya awiye ilal ardi ya ainihin faɗo ga ƙasa daga dutse mai tsayi ya fado ga ƙasa fa ya halik sai ya halaka daga nan ne in kadiya bashi bashi ya tabbata akan ce wato halal dainu ma'ana bashi ya wajaba ai an biya shi yan uwa musulmi malam ce wa'alam annal ghadaba ku sani a cikin wannan ainihin abin nan kalma an ambaci fishi fishi na Allah ghadabi Allah ya ce fishi na to akwai ainihin waɗansu 'yan damfara wasu miyagu da suke da'awar su sun san Allah sun san siffofin Allah sun san girman Allah suna kore wannan siffa daga Allah subhanahu wa ta'ala suna cewa ba shi wa a ce Allah ya siffantu da siffar fishi amma nan Allah ne da kanshi yake cewa wa man ya'lil alaihi ghadabi inji Allah ba maganar annabi Muhammad ba ce maganar Allah ce saboda haka fishi yana daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala shine malam ya ce wa alam annal ghadaba sifatun ka sani cewa fishi siffa ce wadda wasafa Allah biha nafsahu Allah ya siffanta kanshi da ita idan tuhikat hurmatu idan ake keta alfarmar Allah subhanahu wa ta'ala tazharu asaruha alamomin fishin suna bayyana fil magdubi alaihim akan waɗanda Allah ya yi fishi da su kamar yadda ainihin alamomin fishin Allah suka tabbata akan Yahudawa da ainihin da yawa daga cikin al'ummomi har yau din akwai waɗanda alamomin fishin Allah yake tabbata a kansu ina tsoron kada mu ma Najeriya mun shiga wannan layin ne don Allah maɗaukaki ya yi wa Najeriya kowane irin baiwa. ya yi mata arziki ya yi mata arziki wanda ya fi kowanne na jama'a ya yi mata arziki wanda ya fi kowanne na imani ya yi mata arziki banda na imani arziki na ainihin abin nan kasa arziki na ruwa arziki na iska arziki na haske arziki na ainihin abin nan wato karkashin kasa zinare gol azurfa da sauran ire-irensu waɗannan abubuwa duk muna da su kwanan nan ake cewa wato ainihin abin da irin wannan abin da ake samu a dan jihar zamfara da ya sunan shi darma ko ana nuna gaba ɗaya a duniya da wuya a samu inda darma take tare mai kyau kamar wannan wurin shi kaɗai ya isa ya rike arewa gaba ɗaya to allah duk ya yi mana wannan sannan ya ba mu ainihin imani daga musulmai sai kiristoci kiristoci sun yarda akwai allah musulmai sun yadda akwai Allah illa kawai su sun bace sun ce Allah uku ne Allah ya ce da wannan kalmar da suka yi sun zama kafirai yaya Allah guda ɗaya kul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad rahmanir rahim na'am kul Allahu ahad magana daga Allah akan Allah shine shine Allah ɗaya wannan haka yake a cikin attaura haka yake a cikin zabura haka yake a cikin linjila haka yake a cikin alkur'ani mai girma duk wanda ya ce akwai inda aka ce Allah uku ne kuma Allah ya saukar da wannan magana karya yake kowa ne laqad kafara allazina qalu saboda haka ko a cikin yahudawa da ainihin kiristoci Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa duk waɗanda suka ce lallai Allah Allah ɗaya ne na cikon uku daga cikin alloli uku ƙarya suke kuma sun kafirta da wannan kalma duk wanda ya ce akwai wani Allah ba Allah ba ya zama kafiri da haka umarnin Allah ga annabi Nuhu umarnin Allah ga annabi eh, Ibrahim umarnin Allah ga annabi Musa da Isa da sauran annabawan da ke tsakaninsu shine wa ilahukum ilahun wahid hmm. Allah abin bautarku guda ɗaya ne la ilaha illahu babu wani Allah da ake bautatawa sai shi ba wanda za a yi wa sajjada sai shi ba wanda za a roƙa sai shi ba wanda za a yi ainihin bidokokinsa sai shi duk abin da shi ke ainihin bauta ne wannan allah ɗaya ne kawai za a yi da shi in ka haɗa shi da wani a wajen bauta ka zama kafiri ka zan mushriki matukar baka tuba ka bari baka koma ga Allah kai dan wuta ne Allah ba zai yahe maka ba ba wanda zai cece ka saboda Allah subhanahu wataala ya tabbatar a cikin alkur'ani cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ya aya take alarma la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafartawa a hada shi da wani har a mutu ana yi Allah ya ɗaukan wa kanshi ya azawa kanshi alƙawarin ba zai gafarta ba amma duk wani zunubi wanda bai kai matsayin kafirci bai kai matsayin mushrikanci ba mutum ko da ya mutu yana yi Allah maɗaukaki yana iya yafe mushi amma ban da mushrikanci saboda haka al'umman Najeriya al'umma ne waɗanda suka yarda da Allah al'umman Najeriya al'umma ne waɗanda suke mutanen kirki shekara uku da suka wuce an yi bincike a duniya babu ƙasar da mutanenta suka yadda da Allah kamar Najeriya a Najeriya kuma binciken BBC ta yi wannan binciken ta ce ba waɗanda suka yadda da Allah suke bautar Allah ka'in da na'in gaba ɗaya a duniya a cikin Najeriya kamar musulmai to waɗannan mutanen a Najeriya aka yi su arziki ne ko ba arziki bane sannan suke da majority arziki ne ko ba arziki bane sannan akwai ƙasar gona arziki ne ko ba arziki bane sannan akwai isasshen ruwa arziki ne ko ba arziki bane sannan akwai gold akwai zinare akwai azufa akwai man fetur وإن تعدوا نعمة الله لا توصوها الله مدعوك كيسي إذن كنا سنوي كجددك نئمو من الله كجرغا قداك باني لا توصوها بلا بذا كجددك إن الإنسان لظلوم كفار أبين ديكي بابا ديشي dai ظلوم ما يوى الظالم تركنش نكفار ما يوى kafar ما يوى كافر تيوى ‘yan uwa musulmi maganar da muke yi ita ce watakila mun shiga sahun waɗanda Allah ya yi fushi da su saboda ya yi mana ni'ima mun ƙetare iyaka ainihin shugabanninmu sun kasance a zalimai zalunci hadda na rashin mutunci da na rashin kunya irin abin da ke faruwa yanzu a gwamnatin tarayyar najeriya da majalisar kasa abubuwan da suka faru akan kalma abu ɗaya kawai subsidy wannan rarar man fetur dinnan wannan rashin kunya da ake yi da rashin mutunci wai mutum a'udhu billahi minash shaitanir wato kan abin abin da gaba ɗaya faɗin shi ma a ƙasar duniya a ce a Najeriya ake abin kunya ne shine abin da yake faruwa yanzu kuma shugabanni sun yi kememe gwamnati tarayya sun ku duba yau ana magana da minista mai magana da yan abin da shugaban ƙasa akan wani mutumin banza ɗan iska da ya yi rashin gaskiya aka hukunta kamfanin shi aka ɓace aka yi hukunci wai yanzu wai an dawo wai wancan hukunci ba a yi mishi adalci ba an biya shi kuɗi biliyoyi kuma biliyoyin aka je aka raba su a account na jami'an gwamnati wannan gwamnatin wallahi sun matallahi ina je in ƙasar turai ce wannan gwamnatin akan wannan magana ba za a taɓa yadda a ce ta ci gaba da mulki dole ta sauka. gwamnatin da ba ta tsare dukiyar al'umma gwamnatin da ba ta jin kunyar rashin adalci irin wannan ku duba abin da yake faruwa wai majalisa ta kafa kwamiti an yi bincike an gano an yi sama da faɗi trillions na 'yan ƙasa na talakawan da yanzu suke mutuwa da yunwa da ƙishirwa da rashin magani ba asibiti babu hanya da sauransu an samo 'yan mutane kaɗan trillions sun yi sama da faɗi da su an bincika kwamitin da ya je ya yi binciken maimakon ainihin bayani akan wannan ta'asar wadda wato ta fi karfin abin nan yanzu kawai hankali ya dawo akan su kwamitin binciken sun amshi cin hanci to da suka bincika akwai laifi ko babu sannan daga wurin wa suka amshi cin hanci wai an da a tankaɗo ƙeyar wanda ya bada cin hanci ya zo ya bada shaida cewa ya bada cin hanci kawai an yi shiru an bari wacce irin gwamnati ce wannan waɗannan irin shugabanni ne wannan yaushe za mu samu nasara yaushe za mu samu galaba don mai Allah ba zai shi da mu ba yanzu trillions din nan da ake sama da fadi da su a zo a sanya su a ƙasa a yi aikin gona a samo na'urori da katakin zamani da sauran kayan aiki da makamantan irin a ba da shekara biyu ku kallon abin mamaki amma an bar talaka bawan allah bai da taki wai har yanzu a najeriya wai sai ka sunkuya kayi noma da fatanya babu na'urori babu kayan aiki sannan kuma wai shugabanni ne suna dagawa ko dole a girma dole a yi musu biyayya dole a in ba haka ba a sa ainihin yan sanda ko sojoji ko ainihin a sa ma yan iska su kashe mutum da sauransu eh? a to ba in ka duka ka yi kuma ka abin nan ka zo ba taki kuma shi kana ji kana gani ta gushi dukin banza ke wannan shine halin don bai Allah ba zai fishi da mu ba da haka su shugabannin ba su jin daɗi babu kwanciyar hankali ba babu zaman lafiya ainihin ainihin wato yan eh, kwangilan ba jin daɗi ba babu zaman lafiya ainihin yan siyasar ba jin daɗi ba babu zaman lafiya ma'aikatan ba jin daɗi ba babu zaman lafiya an saci kuɗin amma ba kwanciyar hankali haka malaman ma babu kuɗi babu zaman lafiya babu babu babu ballace na babu ha ya za mu yi gyara a ci gaba da zama haka Allah duk waɗanda suka wuce gona da iri ba su tsaya suka ainihin aikata abin da ubangijinsu ya umarce su ba da ni'imomin da Allah ya basu su fushin Allah zai sauka a kansu alamomin fishin Allah za su rika bayyana a kansu su waɗannan mutanen kamar yadda Allah maɗaukaki ya jarrabu banu Isra'ila a doron ƙasa kusan kowa yana ƙin jininsu kowa da an ce ba Yahude tir da Allah wadai da sauransu alhali kuma da su ne wato fifitattu sai da aka yi duniyar da babu wanda ya kai darajar banu Isra'il. Amma Allah ya wulakanta su ya kaskanta da saboda me saboda sun kafin cewa Allah. ba su tsaya bisa dokokin Allah ba sun wuce gona da iri Allah ya sauwaye na'udhu billahi min ghadabihi jalla wa ala muna neman tsari Allah ya tsare mu daga fishin shi Allah ya fishi da mutum ko ya fishi da al'umma Allah muna roƙonka Allah ka tsare ya Allah in kai fishi da mu muna roƙonka muna tawassuli da wannan wata mai alfarma da wannan ibada da ake a duk faɗin duniya muna tawassuli muna roƙonka Allah ka yarda da mu Allah ka janye fishi da kai da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu wa nahnu ma'asharul muslimin mu musulmai yadda al'amarin yake ba mu yin irin na ainihin wato masu ilhadi ba mu yin irin na ainihin sufaye idan Allah ya siffanta kanshi mu ce ba haka bane mu karyata Allah a'a numirruha kama ja'at muna faɗin siffar da Allah ya siffanta kanshi da ita kamar yadda ta zo fa nusaddiqu rabbana mu gaskata ubangijinmu akan abin da ya ce fi kulli ma wasafa bihi nafsa akan duk abin da ya siffanta kanshi mu ce haka yake ya Allah kana fushi idan an fusata Allah an saba mishi yana yin me yana fushi kamar yadda kuma yana yadda radiyallahu anhum wa radu ya Allah ka yadda da mu yanzu muna roƙonka Allah ka janye fishi ka ainihin mai da ainihin wato yadda da mu a makofin wannan fishi wala nukazzibu bi shay'in min zalik ba mu ƙaryata ɗaya daga cikin siffofin da Allah ya siffanta kanshi da su ko manzon Allah ya siffanta Allah maɗaukaki da su tare da muna tsarkake shi cikakkiyar tsarkakewa jalla wa'ala an mushabahatil makhluqin ba mu yadda mu ce Allah ya yi kama da wasu ababen halitta ababen halittan a sama suke ko a ƙasa ko a gabas ko a yamma ko a kudu ko a arewa domin me saboda Allah maɗaukaki ya ce laisa laisa ka mislihi shi wa huwa sami'ul basir Allah babu abin da yake kama da shi ko a ina ne ko wane ne ba wanda ya kama da ba wanda ya kama da zatin Allah ba wanda ya kama da siffar Allah ba wanda ya kama da aka ce Allah yana fi ba wanda yake da kama fushi irin na Allah da aka ce yana da haka da aka ce yana da hannaye haka da aka ce yana gani haka da aka ce yana ji ba irin jin ka ba ba irin jin mala'iku ba ba irin jin aljannu ko da halitta ba a'a ji ne wanda ya dace da zatin shi da buwayar shi da daukakar shi da girman shi wanda ba wanda ya san hakikanin zatin Allah sai shi ko akwai wanda ya san Allah akwai wanda ya san shi zai ce siffar shi iri kaza ce mun san shi ta hanyar siffofin shi da ya siffanta shi da su ko kuma siffofin da manzo mai tsira da aminci ya siffanta shi da su mun yi imani Allah ba zai karya ba mun yi imani manzon Allah ba zai karya ba mun yi imani Allah ba zai kuskure wajen faɗin siffar shi ba mun yi imani manzon Allah ba zai yi kuskure a wajen faɗin siffofin Allah ba saboda me saboda Allah madaukaki ya ba da tabbaci akan manzon shi ya tsarkake shi ya ainihin tabbatar da mai gaskiya ne wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa ya ya ta shalama na'am والنجم إذا هوى ما نعم. ضل صاحبكم وما غوى وما نعم. ينطق عن الهوى نعم. هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وقول الله فاستوى wanda sai da ya daidaita tukuna wa huwa bil ala yana sa sanni mafi daukaka thumma dana fatadan sannan ya kuso ya kara kusowa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba awadna ya kasance tamkar tsakanin tsirkiya da ainihin bakanta sa'aha ila abdi ma awha sannan yayi wa'ayin abin da aka aina in aiko shi zuwa ga bawon Allah Muhammad sallallahu alaihi abin da zuciyar manzo ta gani ba ƙarya bane afatumarunahu ala ma har yanzu kuna da ja har yanzu kuna ganin ainihin abin ba daidai ba ne ba gaskiya ba ne abin da ya faɗi Allah da kai shi yayi tauki ya ce hakika ya taɓa ganin shi ma ban da wannan na'am a ci gaba wato wannan duk wanki ne Allah maɗaukaki yake kan annabi Muhammadu da manzancin annabi Muhammadu da alƙur'anin da aka yi ko Allah da kanshi yake ba da shaida so da akwai wanda ya sai karanta annabi duk wanda ya karanta annabi hukuncin shi a cikin ainihin attaura da linjila da alkur'ani kai har a littattafan fiƙihu cikinsu har da lawali da sani ka je ka duba babin rida a cikin juz'i na biyu na muksasar khalil duk wanda ya karyata annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kafirta duk wanda ya zagi ko ya tuba sai an kashe shi wannan shine muhammad ya zo ya ce kaza siffar allah ce kai wai shehi wai ko kai waliyin ya ce ba haka bane ko malamin ku ya ce a'a ba haka bane wai wannan wai abin nan ne eh, menene yake cewa wai wai wai irin abin nan da ake kamar jirwaye da kamar wanka misali majazi ne wai majazi ne tir Allah sawaki mu ba mai irin wani alarma da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da ya ce wa man ya halil ko ya halil alaihi ghadabi faqad hawa wanda fushin Allah ya sauka a kai shi ya halaka to amma Allah mai rahama shi ne mai azaba shi ne mai ukuba shi ne ainihin aljabbar shi ne almutakabbir shi ne alkahar lokaci guda kuma Allah subhanahu wataala shine al-gaffa shine ar-rahim shine shine shine shine dan haka Allah madaukaki bai tsaya ba daga cewa wa man ya halil alaihi ghadabi faqad hawa sai yace wa inni la ghaffarun liman taba la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada Allah madaukaki yace wa inni la ghaffarun lalle kuma ni babu shakka mai yawan kankare mai yawan gafar ta zunubai ne gafarun mai yawan gafar ta zunubai ne gawa liman ta ba sharaɗi ka tuba in ka tuba kuma wa amana ko kai hmm. imani da sharadi kai imani wa amila saliha kuma ya aikata kyakkyawan aiki da sharaɗi ka ci gaba da ayyukan kwarai ayyukan kwarai ka yi don Allah ko ya dace da shari'ar Allah ya dace da ƙala Allah ƙala Rasulullah a samu ikhlasi sun da sannan ya shirya ma'ana Allah maɗaukaki yana jaddada cewa ni mai yawan gafarta zunubai ne ga wanda ya tuba ya yi imani ya aikata ayyukan kwarai sannan ya shirya Allah subhanahu wa ta'ala anan alarama ya ambata a cikin wannan aya cewa ai shine gaffa in baka gane ma'anar gaffar ba kathirul maghfira mai yawan gafarta zunubai liman taba ilaihi min ma'asihi ga wanda ya tuba daga aikata sabo ya bari ya dawo zuwa ga yin da'a ga Allah subhanahu wata'ala liman taba ga wanda ya tuba min kufrihi daga kafircin shi ya dawo ya ainihin komo ga Allah ya amshi musulunci haka kuma wanda ya tuba daga bid'ar shi ya dawo ya koma ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma wanda ya tuba daga fasikancin shi ya zo ya kasance salihi mutumin kwarai mai yin da'a ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala wa amana bihi yayi imani da shi wa amila salihan ya aikata ayyukan kwarai sun mahtada sannan ya shiru abdullahi bin abbas ya ce ai lam ya shuk ya zama ya shiryu bai kuma tsaya yana shakku ba sai aidu bin jubair ya ce ma'anar sun mahatada in ba ku sani ba ina sufaye ina yan shi'a da sauransu sa'idu bin jubair ya ce ba a cewa mutum ihtada sai idan takama ala sunnati wal jama'a sai ya tsaya bisa sunna ya zama cikin ahli sunnati wal jama'a wannan shine ihtada ya yi tuba ya yi imani to kada ka je ka shiga cikin gaggurar kananu masu kada masu waka masu rawa masu masu a'a ka je ka shiga cikin ainihin ahlus sunna shine ma'ana wa amila salihan thumma ya aikata ayyukan kwarai sannan ya shiryu ai istaqama ala sunnati wal jama'a ya tsayu ya tsaya ya dage ya tabbatar da cewa yana cikin ainihin ahlus sunna wal jama'a ai lazimal islam hatta yamut ya lazamci musulunci har ya mutu to wannan in Allah ya so ya yarda duk abin da yayi na laifi ko da da can yayi mushrikanci yayi kaza yayi kaza yayi kaza yanzu kan Allah mai gafara ya gafarta mishi ya yaya mishi ya ya ƴan uwa masu sabon Allah lokaci yayi da za ku tuba kuna ganin a daidai wannan lokacin bai kamata ku tuba ba a daidai irin wannan wata mai albarka bai kamata ku tuba ba a cikin waɗannan darare goma na ƙarshe da za mu shiga a cikin ramadan ya kamata ku bari ku shiga ciki kuna saɓan allah kuna zina kuna caca kuna shan giya kuna sama da faɗi kuna kuna kuna bai kamata mu ainihin gaggata tuba ba maza maza mu tuba mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah madaukaki ya faɗi a cikin wannan aya cewa wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amila salihan sun mahatada alarma idan muka koma sura ta takwas aya ta talatin da takwas Allah maɗaukaki yana cewa kullin lazina kafaru in yanta hu yaghfir lahum na'am lazina kafaru in yanta hu yaghfir lahum ma qad salaf na'am wa yaudu faqad madat sunnatul awwalin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya yana jaddada waccan magana ne Allah mai gafara ne to nan kuma yana cewa a faɗi muku Ƙul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mai wa'azi da yake wakiltar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam wajen isar da saƙon Allah Allah maɗaukaki yana cewa ka faɗi lillazi na kafaru ga waɗanda suka kafirta da sauran masu saɓon Allah subhanahu wa ta'ala in yantahu idan suka hannu suka daina suka bar ayyukan saban yughfar lahum za a gafarta musu makar salaf abinda ya riga ya gabata na zunubai saboda haka wato ofa ce Allah subhanahu ta'ala, ya baku yaya kuna aikata zunubai yau ga ofa ta bayyana in kuka gafarta ma'ana kuka nemi gafara to Allah zai gafarta muku ba za ku tuba ba akwai wanda zai amshi tuba akwai wanda zai yadda ya koma ga Allah subhanahu wataala ya shiga bayin ya shiga layin bayin Allah na kwarai in yantahu in suka bari yugfar lahum za a gafarta musu waye zai gafarta musu Allah domin shi wato mai gafara ne yace fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ka mu gafara shi shi mai yawan karɓar tuba ne mai yawan gafarta zunubai ne haka kuma alramma Allah subhanahu wata'ala ya sake faɗi sura ta biyar aya ta saba'in da hudu a inda Allah maɗaukaki yake magana a kan waɗanda suka ce Allah guda uku ne waɗanda suka ce inna la'a talisu salasa me Allah ya ce akan sai ya ce afala ya tubu na ilallah ya tubu na allah wa ya na wallahu ghafur wallahu ghafurur rahim kunga waɗanda suke cewa Allah uku ne Allah ya tabbatar kafirai ne laqad kafara alladhina qalu inna Allah salisu salasa amma duk da haka Allah mai gafara Allah mai karɓar tuba yana cewa afala ya tubu na allah ba za su dawo zuwa ga Allah ba su bar cewa Allah uku ne su bar cewa Isa Allah ne su bar cewa Maryam Allah ce su bar cewa Uzairu Allah ne su dawo su yadda cewa Allah ɗaya ne su dawo ga Allah nan guda ɗaya su dawo gare shi su bi dokokin shi su tabbatar da la ilaha illallah wa yastaghfiruna su nemi ya gafarta musu ya kankare musu ya yafe musu zunubansu wallahu ghafurur rahim Allah mai gafarta zunubai mai yawan gafarta zunubai ne kuma yana san a tuba yana son yayi ta gafarta zunubai ba so yake yayi ta azabtarwa ba a'a so yake yayi ta gafarta zunubai ana tuba yana gafartawa yana farin ciki da wannan rahimun kuma Allah mai tausayi ne mai jin kai ne yana tausayin bayan shi ba ba fushi yake ba zamu sai ba ainihin haushin su yake ji ba a'a rahimun mai tausayi ne wallahi duk bawan Allah da ya yadda ya tsinci kanshi a cikin wuta wannan bawa ya zalunci kanshi faqad zalama nafsa hakika ya zal wanda yafi kowa tausayi kai bawansa ne ya baka hanyoyi iri daban-daban in kai kaza zai yafe ma kaza zai kankare ma kaza zai kankare ma kaza amma ka bari har ka mutu ka je ka shiga wuta da irin waɗannan laifuka a cikin fishin Allah da sauran ire-iren su wannan ba karamar asara bace saboda haka jama'a ina ba mu shawara mu yawaita neman gafarar ubangiji mu yawaita tuba da barin ayyukan zunubai mu ta karanta azkar waɗanda muka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai azkar din da in ka rike shi kawai abin da zaka yi tashi shi ka je ka shiga kasuwa ka fito to za har abada ba za ka zauna da zunubi Allah ne saboda tausayi saboda kauna saboda yana son ya yabe mana ya ba mu aljanna ya ba mu irin wannan ainihin abin nan azkar akwai addu'o'i da manzo ya ce in ka karanta da safe ka mutu dan aljanna kake in ka karanta da maraice ka mutu a wannan maraice dan aljanna kake yanzu haka da dama a nan wurin ba su san waɗannan azkar din ba eh ina son wani yaro daga shekara goma abin da ya kasa wanda ya san zikirorin nan guda biyu da amana kada wani ya faɗi mishi kada wani ya faɗi mishi amana ce in ya sani ya tashi ya faɗi akwai kyauta zai daga shekara goma zuwa kasa zikirin shiga kasuwa wanda in ka shiga ka fito za a kankare maka duk zunubanka ko yawansu ya kai yawan teku addu'ar da in ka karanta da safe ka mutu a wannan wannan ka zama dan aljanna in ka karanta da warace ka wuni a wannan marace ka zama dan aljanna ga wani yaro can ya taso ha to kada ka bari ba kada ku bari a riga ku ba la ilaha illallah wahdahu la sharika akwai akwai kyauta yau ita ce yaro ka sani ko to bismillah karanta mana ita mu ba shi wuri ba shi wuri ya shigo shigo shigo yawa yaro da wace zaka fara a a wace zaka fara ta shiga kasuwa ko ne ne ta shiga kasuwa to bismillah an shi ma kirkon karanta kallita aha aha karanta بسم الله الرحمن الرحيم نعم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير ها له الملك وله الحمد وله اه له الملك وله له الملك وله الحمد وله وله لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم. له الملك وله الحمد إيه. وهو على كل شيء قدير <laughs> kaji kaji hamsin saura guda baka san da ba wanda annabi ya ce in ka karanta da safe ka mutu ka zama dan aljanna in ka karanta da wadace ka mutu ka zama dan aljanna baka san da ba to shi kenan ka ci hamsin saboda haka kana da tu kana da 2500 wani ma kamar ka yayi kokari shi ma yayi wannan kokarin da yardar Allah subhanahu wataala ka tsaya ka amshi kudin ka 2500 ka gane ko yawa daya Allahu akbar hudu biyar daya biyu uku hudu biyar daya biyu uku hudu biyar kai na kara maka dari ma Allahu akbar alhamdulillah na'am wanda shi ma yake so ya ci ya yi kokari wane ne wancan ba ok to ka iya wadda in ka karanta da safe ka mutu allah zai shi saka aljanna inda malice ne ka mutu allah zai saka ka santa eh ban ji abin da ka ce ba ka san ta ba ta shiga kasuwa ba ta shiga kasuwa an riga ka an riga ka sabba ka bi ha ko gasha wannan ta shiga kasuwa an riga ka eh. sai wannan muke so kai ka sani je ka je ka sai ka ci gaba da kokari kai ka sani eh. baka sani ba eh, to wanda ya sani ko da muna cikin karatu sai ya faɗi mana amma da sharadi bisa amana kada wani ya faɗi mishi banda wannan kuma wanda bai wuce shekara goma ba alarama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afala ya tubu na ilallah wa ya tubu na ilallah wa ya staghfiruna na'am wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala mun faɗi muku laifinsu da suka yi sun ce Allah uku ne ba amma duk da haka Allah maɗaukaki yake nema su tuba sannan ku lura da uslubin salon irin yadda aka nema afala ya tubu na ilallahi wa yastaghfiruna ba za su tuba su dawo zuwa ga Allah ba ba sa tuba su dawo zuwa ga Allah ba sannan su nemi gafarar shi inna Allah gafurun wallahu gafurun Allah lallai mai yawan gafarta zunubai ne kuma rahimun mai tausayi ne mai yawan gafarta zunubai mai tausayi kaga in dai ba ka zama abin nan ba ai Allah madaukaki ba zai azabtar da kai ba banda wannan ma ma Allah maɗaukaki ya fito karara ya yi bayani can bayan mun yi bayanin cewa ko da mutum ainihin laifin da yake mushirkanci ne ko kafirci in ya tuba kafin mutuwa ta zo ta rike shi za a gafarta mashi Allah zai amshi tuban shi kamar yadda muka yi bayani lokacin da fir'auna ya ga mutuwa sai da ya ganta kiri sannan ya ce ya yi imani yana cikin musulmai aka ce al'ana sai yanzu muka ce da ya yi kafin ya zo ga irin wannan hali na gargara ya tabbatar mutuwa ta zo da Allah ya yafe mishi yan uwa musulmi yawan zunubai ainihin koyaya suka kai da ainihin abin da muninsu da sauran ire su idan Allah maɗaukaki ya san cewa da gaske ka tuba kuma da gaske ne kana neman gafara ɗin Allah zai gafarta maka alarama mu koma sura ta 39 aya ta 53 54 Allah maɗaukaki ya fito da wannan abin karara inda yake cewa kul ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نعم إن الله يغفر الذنوب جميعا نعم إنه هو الغفور الرحيم الله سبحانه وتعالى يا ساك بياني شرحي har yanzu idan ba ku manta ba ayar da muke karantawa ce ta yi wa inni lagaffarun liman taba ni mai yawan gafarta zunubai ne ga waɗanda suka tuba to wannan kalma gaffarun liman taba ita ce muka kawo waɗannan ayoyi domin a ƙara sharhi saboda ku fahimci maganar yadda take wato kada wani ya yi tunanin shi fa ya kai matuƙa wajen saɓin Allah yana jin ko ya tuba Allah ba zai gafarta mishi ba Allah ya ce kul ka faɗi musu ya ibadi lazina asrafu ya ku ibadi bai ce ibadi kawai ba bai ce ya ibad ba sai ce ya ibadi ya ibadi lazina asrafu ya ku bayina har yanzu asrafu sun yi barna sun wuce gona da iri sun yi zunubi sun yi ta'asa sun yi tabargaza amma har yanzu Allah yana cewa ya ku bayina wannan da kanshi yana gwada cewa me Allah mai rahama ne mai tausayi ne har yanzu kofa buɗe take kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗebe tsauna kauna kada ku yanke tsammani kada ku ɗebe kauna daga rahama samun rahamar Allah a wurin Allah mai rahama don yawan zunubanku don yawan laifukan da kuka yi kun yi sama da faɗi kun yi kickback kun yi kun yi kun yi kun yi to har yanzu kofa buɗe take la taqnatu min rahmatillah don me saboda Allah ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafirta yana kankare yana yafe zunubai yana shafe zunubai baki daya saboda me saboda innahu huwal ghafurur rahim lallai Allah shine al-gafuru mai yawan gafarta zunubai ar-rahimu mai yawan tausayi mai yawan jin kai saboda haka Allah subhanahu taala ya ci gaba a cikin wannan ainihin silkin na waɗannan ayoyi yana cewa wa anibu ila rabbikum wa aslimu la ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al-'adhabu thumma la tunsarun wa anibu ila rabbikum kuma anibu ku dawo ku dawo ila rabbikum zuwa ga ubangijinku ku dawo daga bata ku dawo daga ainihin karkacewa wa anibu ila rabbikum ku dawo zuwa ga ubangijinku mahalicinku mai azurta ku shi ne mai raya ku wanda shi zai kashe ku wa anibu ila rabbikum ku dawo zuwa ga ubangijinku mai rainanku mai jin kanku wane ne shi wannan allan guda ɗaya wa asle la ku mika wuya zuwa gare shi ku miƙa wuya zuwa gare shi ku zama masu da'a masu biyayya zuwa gare shi masu da'a masu ainihin wato bin umarni da dokoki bisa koyar manzan shi wato ku zama masu yadda su ɗabbaka la ilaha illallah masu yadda su ɗabbaka kala Allah kala rasulullah ku yi kokari ku yi gaggawa maza ku dawo yace min qabli an ya atiyakumul azabu tun kafin azaba ta zo muku yadda kuma in ta zo su malatun sauran ba za a iya taimakon ku ba baba bai iya taimakon ku malam bai iya taimakon ku inna ba ta iya taimakon ku haka kuma sarakuna ba za su iya ba su ma ta kansu suke yi haka shugabanni ba su iyawa haka ainihin har ka kai ga kowane ne a doron ƙasa idan ka je wa Allah ba yadda Allah ke ba zai iya taimakon ka ya hana Allah ya azabtar da kai ba saboda haka yace min qabli an ya'tiyakum al'azab thumma la tunsaru dawo bismillah ga ta mana shekaran gana wa assalamu alaikum ya sunan ka Idris ko Shekara gana wa? shekaran ka tara ko to ka zo za ka faɗi ainihin abin da mhm. za ka faɗi ita wannan addu'a ne a gida aka koya maka ko anan aka koya maka eh? a gida aka koya maka to karanta ta inji bismillah Allah ba ba shi ya karanta ah. na'am bismillah bismillahir rahmanir rahim uh-huh. allahumma uh-huh. as'aluka jannati uh-huh. <laughs> daga ya manta ya manta mutane sun yawa eh. Allahumma inni as'aluka jannati a a a kuma shi mana ai sai ya iya tukuna ba shi wuri nan ya zauna in ya tuna sai ya yi zauna nan ku katira to bismillah zo kai shekarar ka shekarar shekara ta goma goma eh. daidai to wasu addu'a ce za ka karanta اللهم إني أسألك الجنة وما يقربني إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول وعمل ba بس bace بس ita بس ba ita bace bismillah ya tsaya nan ya اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك وأنا عبدك ما استطعت أعوذ بنعمتك علي وعفو لذنبي فغتوب فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت a saurara ya kama hanya amma dai akwai kurakurai a ciki amma ina son ya sake karanta a hankali sake karanta ta na'am ya can aha aha yawa aha Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ana ahduka mastada'tu abu'u abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi wa wafirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta alhamdulillah ya yi kokari ya ce allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abuduka wa ana ala ahadika wa wa'adika ya tsallake to a'udhu bika min sharri ma sana'atu abu ulaka bi ni'matika alayya wa zan bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an so ya ce amma bai ci bai ci 50 ba ina jin da za a iya bashi 40% saboda haka ya kamata ya samu nawa kenan Eh, ya kamata ya samu dubu biyu ko to yaro ka ce dubu biyu ka ce Allah wa gashi yawa alhamdulillah to wanda yake so shi ma mazan maza ya koya a gida kafin ranar da za a zo a sake tambaya yanzu wannan tambayar an cinye ta an cinye kashin farko an cinye kashi na biyu saboda haka zai an sake na gaba na kasan ya daidai to za mu ci gaba za mu ci gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amina saliha a saurara Allah maɗaukaki ya ce wa inni la gafarun lallai ni mai gafarta zunubai ne gafarta zunubai gafar al-gafar yana cikin sunayen Allah mai gafarta zunubai ne liman taba ga wanda ya tuba kun ji matsayin tuba wajibi ne kun ji Allah maɗaukaki da yake nema a tuba to da haka ma'anar tuba ka bar aikata ayyukan shaidan ka dawo ka ci gaba da aikata ayyukan Allah subhanahu wataala tuba kuma iri iri ne abinda ake nufi da tuban anan tuba na gaskiya tawbatan nasuha tuba wanda shike na gaskiya ba ainihin tuba irin na muzuru ba sannan Allah maɗaukake ce su mahatada sannan ya shiryu ma'ana anan ya tuba ya shiryu wato ya tabbata bisa sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu istiqama wa tabbata ala ma zakara min tauba ya tabbata a kan abin da ma zukira aka ambata na tuba wal iman ya tabbata a kan imani wal amal salih ya tabbata a kan ayyukan kwarai bai koma baya ba lan yankus bai noke ya koma ya ci gaba da abin nan ba istikama wato tana da matsayi babba a cikin ainihin tsarin rayuwar musulmi Allah maɗaukaki a cikin alkur'ani ya ambaci masu istikama ya kuma bayyana makomarsu kai masu istikama tun daga lokacin da mala'ika ya zo ɗaukar ransu za su ainihin shiga samun albishi farin ciki tabbaci cewa sun samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala alarama kuma ayata 40 sura ta 41 ayata 30 Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu qalu rabbuna Allah thumma istaqamu na'am thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu na'am alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum a cikin wannan ayar Allah madaukaki yana bayanin wanda ya shiryu kuma ya samu istiqama akan shiriwar kamar yadda da yawa cikin malamai sun bayyana sun mahtada ai sannan ya samu istiqama ma'ana Allah anan yana cewa innal ladzina qalu rabbuna Allah lallai waɗannan da suka ce Ubangijinmu, abin bautawarmu, mai ba mu dokoki mahalicinmu, mai renonmu shi ne Allah shi kadai ba za mu bautatawa ba sai kowa sai shi suka tabbata bisa imani da ayyukan kwarai sun mastakamu sannan suka tabbata suka samu istikama ba su canza ba ta tatanazzalu alaihimul mala'ika Allah madaukake ce idan mutuwa ta zo musu mala'iku za su rika sassauka gare su fa iyakacin ganin su a cikin sufa wadda tafi kowace irin sufa da suka taba gani kyau a cikin tufafi farare sal fararen da suka fi duk irin farin da suka taba gani kyau a cikin yanayi kyakkyawa tun daga nan za ku ga wato wanda ya imani ya samu istikama da mutuwa ta zo za ku ga kawai kamar yana cikin farin ciki akwai da dama waɗanda za su mutu da kakar sai ka ce dariya suke mulmushi za ka ce suna yi saboda me saboda sun fara samun albishi waɗannan mala'ikun da suke sassauka ba mala'ikun azaba ba ne ba mala'iku ne da suke zawa da ainihin wato ba da bishara ka zama cikin waɗanda Allah ya fi shi da su ba a'a mala'ikun da za su baka alama tabbas ka sami yardar Allah ta tanazzalu alaihimul mala'ika Allah ta khafu wala ta hazanu kada ku ji tsoro gaba ɗaya abinda kuka fuskanta kada ku ji tsoro rahama ce ni'ima ce yardar Allah ce kada ku yi bakin ciki akan abin da kuka bari na iyali da dukiya da sauran ire-irensu bakin ciki ya yanke tsoro ya yanke Allah ta khafu wa la ta'zanu wa abshiru ku albishir ku farin ciki bil jannati allati kuntum tu'adu da aljannar da kuka kasance ana muku alkawali in kuka yi aikata kaza mai kyau za ku samu aljanna in kun yi kaza mai kyau za ku samu aljanna in kun bar kaza za ku samu aljanna abshiru ku yi bishara albishirinku wannan aljanna ta tabbata a gare ku wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah ya nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah yace mu ne awliya'ukum majubuntan al'amarin ku masu kaunar ku masoyan ku masu taimakon ku fil hayati dunya a rayuwar duniya wa fil akhirah da ranar lahira nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah kun نعم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تدعون ملائكون هل يزن سنة باس تبش إن كن شقاء الجنة وتبند يدر الله banda ainihin ita aljannar akwai kuma wata ni'ima wala kun fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da zukatan ku ke sha'awa kuna da shi a aljanna Allah ya tattalamu mu kun yi sha'awa sai abin yanzu kamar yadda muka yi bayani can baya cewa kuna da ta hihil an fusu. ba a san iyakacin shi da abi kowane iri ne zuciyarka ta yi sha'awa Allah madaukaki ya ready made kana da shi a aljanna da Allah wasu irin ni'ima ce ta kai ga wani wala kun fiha ma tad'un wadda abubuwan da kuke da bukata wanda kuke kira a kawo kaza a kawo kaza akwai shi Allah muna roƙonka ka ba mu istiqama amin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin abin nan faɗi haka manzo mai tsira da aminci ya ce kul amantu billahi sun mustaqim ka ce na yi imani da Allah sannan ka tabbata akan imani da Allah ka samu istiqama kamar yadda Allah ya ce fastaqim kama umir wala tadqim kama umir ta wala tattabi ahum to sassaƙin kama abin ka tsayo ka daidaita ka tabbata kamar yadda aka umarce ka umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw shikenan duk dai alarma innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa la istaqamu fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun ya allah mai rahama mai jin kai muna roƙonka ka azurta mu da istiƙama muna roƙonka ka azurta mu da tuba muna roƙonka ka azurta mu da tabbataccen imani muna roƙonka ka azurta mu da ayyuka na ƙwarai Allah muna roƙonka ka sanya mu mu kasance masu nisantar abubuwan da ka hana masu ainihin gwamutsa da aikata abubuwan da kai umarni Allah ka amshi rayuwar mu cikin imani yan uwa musulmi da yardar Allah subhanahu wataala a nan ne za mu dasa aya a yau in Allah maɗaukaki ya kai mu gobe za mu ci gaba da ainihin karanta aya ta gaba wato mai lamba 83 cikin yardar Allah subhanahu wataala ita ce wa ma ajalaka an kaumika ya Musa Allah subhanahu wataala ya gwada mana kamar yadda muka saba ku yi haƙuri a ɗan dakata tukuna kada a ruɗa wurin yau ma akwai ainihin dama ta karɓar abubuwan da Allah maɗaukaki ya hore na gudunmawa da taimako da bayan Allah ke kawowa a mutane suna ta mamaki suna ta ainihin abin nan yabawa da irin abubuwan da kadunawa suke musamman rawar da yara kanana suke takawa to wannan farawa aka yi in Allah ya soya ya wannan aiki ne kyakkyawa tunda aiki ne kyakkyawa aiki ne na katsinawa to da haka muna miƙa invitation ga duk wanda wannan kira ya je gare shi kada ya bari wannan jirgin ya tashi ya bar shi ya yi kokari ya kawo tashi gudunmawar ga waɗannan bayin Allah marayu waɗanda muke ta bayani cikin yardar Allah kuma har yau dinnan suna ta tuttuɗowa na gaji ina ta tura su wajen shugaban <laughs> kwamitin marayu haka kuma yan uwanmu mabukata a filato har yau dinnan suna nan cikin wannan bukata don haka muna fatan a yi kokari a taimaka kuma masu yaɗa labarai akwai wajibcin ku ƙara ba da gudunmawa wajen ainihin sanya kaimi akan ainihin abin nan wannan alheri din wannan aikin alheri Allah shi taimake mu a yau kuma za mu fara in Allah ya da da wannan wani dan kowa ne ya rubuto cewa yana roƙon don Allah malam ya ci gaba da yin wannan tafsirin ko da sau ɗaya ne a sati a fara kuma daga bayan sallah to za mu mika za mu mika maganar ga waɗanda abin ya shafa su waye abin ya shafa ne hodle ka binciki wanda abin da ya shafa da Allah ka bashi kun gani ko na isar da sau na to yara su yi layi ko barakallahu fika ya walad Allah ya saka ma da alheri Allah ya baku ilimi mai yawa mai amfani duniya da lahira Allah ya shiryar mada shiryar addini yara har yanzu ba su tsaya ba ga wasu eh suna ina barakallahu hadda kai dan yanzu assalamu alaikum wato ba hizbar kawai kake ba da ba da taimako ga yan agaji ba kai ma Allah ya saka ma da alheri kawo naka ta mala masha Allah barakallahu fika na'am Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka da alheri na'am in Allah to insha Allah Allah ya bata Allah ya biya mata bukatun ta na alheri to ah, ba za a zo ta shiga kewaye ba sai an nema tukuna ya ce zai karanta addu'ar shiga kewaye na ce ba a zo kan neman ta shiga kewaye ba ni ka zo za a kira ka insha Allah eh, eh. wata bayar Allah ta kawo sadaka alkur'ani da dubu ɗaya ko tana neman a taimaka da addu'a Allah ya biya mata bukatu ta na alkhairi tayyib wata bayar Allah ta kawo wannan ta na Ibrahim Ladan da sadaka dubu ɗaya Allah ya saka da alkhairi ya kawo ne to Allah Allah ya saka Allah ya biya maka bukatun ka na alkhairi ga wani yaro shi ma ya kawo Allah ya saka Allah ya ba ku ilimi mai yawa mai amfani barakallahu fiki ya walad Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi. ga wasu bayoyin Allah sun kawo Qur'anai su ma suna nema a taimaka musu da Allah to Allah ramma shi ma ya kawo naka ne naka ne Allahu akbar <laughs> to Allah ya biya ma bukata Allah ya saka da alkhairi. aha wani bawan Allah ya kawo sadaka na marayu Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya saka ma ya biya maka bukatunka na alkhairi barakallahu ya walad ga dan agajin shi ma ya kawo sadaka ba agajin kawai yake Allah ya yi maka Allah kuma ya yafe maka Allah ya shiryar da kai ya baka ilimi mai yawa mai amfani da nutsuwa insha Allah ya kawo Qur'ani guda daya sannan yana da Allah ya mata rasuwa ga wani bawan Allah da matar shi ta rasu yana son da Allah ya taimaka da addu'a Allah ya jikanta ya mata rahama kuma Allah ya zaba mishi wata tagari sannan ya kawo sadaka Allah ya biya mishi bukatu na Allah ya tukuta Allah ya zaba miji sannan yaron kuma Allah ya samu ga wata baiwar Allah ita kuma tana da biya ta isa aure kuma diyar ta gari ce ah dan ummi ma ya kawo sadaka Allah ya saka da alheri dan Allah ya shirye ta kai Allah ya saka ce alqur'ani eh. ga wani bawan Allah shi ma kai da ka kawo ko to Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri ga ah, tana da diya ta kirki tana sa a sa ta addu'a Allah ya bata mijin kwarai kuma tana da yaro yana jarrabawa a taimaka mata da addu'a Allah ya sa yaron ya shi jarrabawa sannan ga kayayyaki ta kawo a kai ainihin taimako ga mutanen mu yanzu Allah ta kawo yaro kawo yawa da kyau da kyau da kyau barakallahu fi ga ya walad ya sunan ka alhamdulillah barakallahu ya muhammad Allah ya Allah ya saka Allah ya shirye da kai eh. madalla assalamu alaikum kawo hannunka mu gaisa barakallahu fi na akwai malam ya kawo dubu ɗaya ga jos dubu ɗaya ga marayu malam shafi ya kawo naira dubu biyu dubu ɗaya ga jos dubu ɗaya ga marayu Allah ya saka mushi da alkhairi na sannan sai wannan kuma wani bawan Allah ya kawo sadaka ga marayu wani bawan Allah ya kawo sadaka ga marayu Allah saka da alkhairi wani kuma ya kawo dubu biyu wace kakai ga kwamitin marayu dubu daya dubu daya ah, jos Allah ya saka da alkhairi Allah ya muku sakaya Allah ya muku sakaya na'am ga wani ya daga kayan na kai ga wani ya ci ko buhu da kaya ya ce a kai ainihin taimakon marayu da jos Allah ya saka da alkhairi waye kawo barakallahu fika Allah ya saka mana alheri Allah ya biya bukata Allah ya biya bukata Allah ya kara mana ire-iren ku ya kara muku karfin imani ya kara muku arziki da shiriwa wannan wata baiwa Allah ta aiko daga sunan les les ne kun gansu ga kwamitin Jos da kaya masu ainihin kyau kwarai da gaske masu tsada Allah ya saka mata da alheri ya biya mata bukata kai ma Allah ya biya ma bukata barakallahu fiku jazakumullahu khair na'am ga wani bawan Allah ya kawo manyan kaya masu kyau masu tsada ga kwamitin jinsu suna jin ma sabbi ne ko Allah sabbi ne ga sunan an ɗinka lafiya Allah ya saka mushi da alkhairi Allah ya saka da alkhairi just to ga wani ya kawo tun min zani Allah ya saka wata kenan nake ne wannan kuma wani bawan Allah ya kawo kun gani kaya ne masu kyau Allah ya saka mushi da alkhairi Allah ya biya mushi bukata Allah ya musanya musu da kayayyakin sanyawa na aljanna Allah ya musanya musu da aljanna ga wasu bayan Allah sun kawo kai dan agaji naka ne ko ai ko kai to kai kokari gobe kai kokari ka karo naka ga bada ka ka sake karo Allah ya saka muku da alheri Allah ya biya bukata na'am ga wata baiwar Allah ita ma ta aiko da waɗannan kayayyaki kuma tana neman a taimaka da addu'a Allah ya saka da alkhairi ba ba laifi na ita ba wannan les ne ta kawo Allah ya saka da alkhairi barakallahu jazakumullahu khair ga kayayyaki da yawa nan kasa wanda aka yi saboda shi yawa wanda aka yi saboda shi ya sani ga sunan suna da yawa Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukata ga wani bawan Allah ya kawo kuɗi su ma Allah ya biya musu bukata ya musanya musu da aljanna kuma Allah ya rubanya musu a nan duniya Allah ya yawaita arzikinsu da imani da kuma tausayi don taimakawa waɗanda taimakon yawan jaba a taimaka musu Allah ya sa mu dace ina ganin ya kamata eh, ina ganin ya kamata gaskiya tun da wani ya kamata kai magana a bar a taimakon na haka lokaci ya yi nisa eh. <laughs> Eh? yawa kuma jiya an fara sallah a nan saboda haka wanda bai sani ba ya sani an fara sallar dare kuma karfe daya ne ake farawa ah, kuma an samu makaranta sosai wanda karatun ba dama ne kamar allura ne ake wa mutum saboda haka ah, kada ka bari a barka a baya a dai samu kyautata niyya a kuma samu ainihin abin nan a ah, ikhlasi sannan a nemi yardar Allah kuma kada a manta da mu a wajen addu'a muna fata Allah shi taimake mu Allah ya sakawa waɗannan bayi da alkhairi duk waɗannan da suka taimaka Allah ya taimaka musu waɗanda suka taimaka da taimako Allah ka biya musu bukata barakallah Allah ka rubanya musu dukiyoyinsu Allah ka kare musu arzikinsu Allah ka kare musu su Allah muna roƙonka halin da muke ciki a ƙasar nan na tashin hankali da rashin zaman lafiya Allah ka yaye mana kun ji irin abubuwan da suke faruwa da har yanzu a ƙasa a sokoto da waɗansu wurare har yanzu akwai tsananin bukata mu ƙara roƙon allah subhanahu wa ta'ala allah ya yaye wannan bala'i kuma muna ƙara jawo hankalin jama'a a cikin waɗannan darare mai albarka a ci gaba da addu'o'i da roƙon Allah subhanahu wataala Allah shi yafi mana zunubanmu Allah ya sa mu shiryu Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin